إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar biyu ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da 29 ga watan april shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kasar na 121 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al imamul al-muhaddith al-mufassir abu abdullah muhammad bin abi bakr az-zura'i ad wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziya shaykh al-islam ath-thani Allah ubangiji ya gafarta mishi littafin zadul ma'ad mawsu'atin tarihin manzon Allah sallallahu littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarki da tsari da manhajin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya gudanar da rayuwarsa da tsarin zamantakewarsa da dukkanin al'amuran da suke da alaka da addini da ainihin wato rayuwa a karkashin tafarkin manzon Allah alaihi wa salamuhu alaihi malamai suna jinjina ga ibn al qayy duba ga cewa ya rubuta wannan littafi alalin yana halin tafiya a inda je ƙasar makka <clears throat> don yin aikin hajji nesa da ainihin littafan shi da kayan aikin shi Allah ya saka mashi da alkhairi muna karatu a cikin babukan ainihin da suke da alaka da aikin haji a karatun da muka yi a baya akwai wani hadisi da muka tsallake wanda inda mala yake cewa faslun <clears throat> wal narja ila siyaqi hajjatihi sallallahu alaihi wasallama bari mu koma kan wato jeren giya aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan gabar farko farko yace wa qala abbasin abbas wa aymullahi laqad awjaba fi musallahu wa ahalla na istaqallat bihi naqatuhu wa ahalla ala ala sharafil ba. wannan riwaya al ahmad ne fitar da ita da al abu dauda mun tsallake ta ba mu bayani akan ainihin ingancin ta ba gaskiya saboda Allah wannan hadisi ne za'ifi al abu dauda ne ya ruwaito shi wal imam ahmad amma isnadin shi akwai wani mutum mai suna khasib bin abdurrahman al-jazari na tsallake ban yi magana akan raunin sa ba al hadisi malam albani muhammad nasiruddin a cikin ba'if sunan abi dawud lamba ta ɗari uku 312 ya bayyana cewa hadisi ne mai rauni Allah ya saka ma dan uwa malam aliyu an cewa bayan an tashi shi mun tambihi akan wannan jazakallahu khair. to za mu ɗan kuma baya kaɗan kan gaba da ya ce faslun thumma innahu sallallahu alaihi wa ala alihi sallama khayyarahum inda al-ihram bayna al na thalathati thumma a inda dunuwihim min makka ila fasakh hajji wal kirani ila al-umra liman lam yakun ma'ahu hadiyu shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya baiwa sahabbai zaɓi dangane da ihramin da za su yi daga cikin kala uku na ihrami kirani ko ainihin wato tamattu'i ko kuma ifradi thumma nadabahum sannan ya kwadaitar da su yana nuna musu mustahabbanci akan yin tamattu'i a inda dunuwihim min makka zuwa ga sanda suka kusa da kasan makka ila faskhil hajj wal qiran cewa su warware aikin hajjin su na ifradi da aikin hajjin masu kirani ilal umara yace dukkanin su su warware shi zuwa umara liman lam yakun ma'ahu hadiyun ga wanda bai taho da hadaya ba thumma hattama alaihim zalika inda marwa sannan da aka zo ana cikin sa'ayi a safa da marwa ya bayyana musu cewa wajibi ne yanzu kowa ya warware aikin haji shi matukar bai zo da hadaya ba waladat asma'u bintu umaisin zawjatu abi bakrin radiyallahu ma bi dhul hulayfa ce tun ana zulhulaifa a inda ake ɗaukan harama a miƙatin mutanen madina sai mata sayyidina abubakar mai suna asma'u bintu umais a asma'u bintu umaisin bin ma'abadin al-khas'amiya kenan ana cewa asma'u bintu umais bin ma'abad ko asma'u bintu umais bin sa'a bin ma'ad maimakon ma'abad al-khas'amiya wadda ‘yar uwa ce ga maimunatu bintul harif mata manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama mahaifiyarsu ɗaya amma uba kowa da nata wannan mata da mata ja'afar ne ɗan abu talib bayan rasuwarsa ta ɗaro sai na kuma ya rasu ya batta ita wata mashi wanka kamar yadda ya bada wasiya a cikin ingantacciyar ainihin riwaya sannan bayan shi kuma ta auri sai na shi ma har aka kashe shi suna tare kuma tana da 'ya'ya tare da dukkaninsu tana da 'ya'ya su muhammad 'ya'yan ja'afar tana da 'ya'ya kuma kamar wannan shi muhammad dan gidan sayyidina abubakar tana da kuma 'ya'ya da sayyidina ali dukkaninsu ta haife da su radiyallahu anha wa anhum ajma'i akwai wata asma'u yar umais din daban asma'u bintu umais bin midrak wannan ita matar khalid bin walid ne ba ita bace wannan to wannan mata sai ta haihu anan mata ce shahararriya a cikin sahabbai fa amaraha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tagtasila manzon Allah ya umarce ta tayi wanka wa tastafidha wa tastasfira bi thawbin sannan tayi kunzugu da wani tufa wa tuhrima wa tuhilla kuma ta dau harama ta fara labbaik allahumma labbaik yadda kowa yake haka al-imamu muslim da abu dauda da ibnu majah suka ruwaito wannan yana nuna ainihin wato cewa mace mai jinin biki za ta yi wankan harama kamar yadda kowa zai yi za ta ɗau kuma talbiya kamar yadda kowa yake wafi kissatiha salasu sunanin akwai sunna guda uku in ji al'imam ibn qayyim jauziya dangane da wannan ƙaziyya da ta faru ta asma'u bintu umais ihdaha abu na farko ghuslul muhrim hukuncin wankan ɗaukan harama wanda gashi nan manzo Allah yace a ce mata ta yi wanka wasaniya na biyu annal ha'ida taktasilu bi ihramiha cewa mai haila ita ma za ta yi wanka dangane da ainihin daukar ihramin ta wasalisa na uku kuma annal ihrama yasihhu min al ha'id cewa daukan harama ya inganta ga mace mai jini domin duk da yake wannan jinin na biki ne dama jinin haila da jinin biki su ne jini guda biyu na shari'a wanda shari'a take ainihin wato da karatuttuka da yawa maganganu a kansu hukunce-hukuncensu dangane da barin sallah da ramuwar azumi bayan an sha da ainihin dakatawa daga kwanciya da miji da dakatawa daga dawafi a ɗakin Allah da makamanta abubuwa waɗanda suke hukunce-hukunce sanannu na shari'a a ainihin matsala ta jinin haila da jinin biki kuma Allah cikin hikimarsa sai zama duka guda biyu sun faru wannan ya faru a nan zulhulaifa kafin a tada tafiya kafin a yi harama sai kuma jinin haila wanda ya faru ga aisha radiyallahu anha kamar yadda muka ji a baya wannan kuma bayan an riga an shiga kasar makka an je masauki ana jira a fito a tafi a umara sai ta kuma jinin haila ya zo mata dukkaninsu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah cikin hikimarsa dan ya sauƙa al'umman nan addini sai Allah ya hukunta duka waɗannan abubuwan guda biyu suka faru a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan a samu karatu dangane da su salawatullahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula zamu dan saki ainihin layi kadan dangane da wannan mas'ala ta zuwa aikin hajin mata ya akai mata suke zuwa aikin haji ne me hukunci dangane da fitan su zuwa wuraren aikin haji da sauran tafiye-tafiye gashi kamar yadda muka faɗa daga littafin al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Isma'ila bin al-Mughira al-Bukhari sahibu sahih rahimahullah gashi a cikin wannan mujalladi ne na hudu na fatuhul Bari a cikin kitabu Jaza'is Sayyid al-Imam al-Bukhari yace babu hajjin nisa babun da ke bayani akan aikin hajjin mata kamar ka ce a zahiri yana ishara zuwa ga babi da ke bayani akan sharuɗa da suka ƙaru akan sharuɗan aikin hajjin maza sharuɗan aikin hajjin namiji shine kawai manisa a ilaihi sabiya tumata bayan haka bayan a sabil akwai wasu sharuɗa kuma da sai sun cika kafin mata su fita daga ainihin wato garuruwan da suke su kama hanya zuwa aikin hajji al-imamul bukhari ce. وقال لي أحمد بن محمد قال حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف الإمام البخاري يفارد تشوى وقال لي أحمد بن محمد يتشي مالا أحمد تم محمد dan walid kenan al-azraqi ahmad bin muhammad bin al-walid al-azraqi wanda kaka ne ga al-imamu abul walid muhammad bin abdullahi al-azraqi mai littafin akhbaru makka akwai littafin akhbaru makka na al-imamu al-azraqi to wannan kakan shi ne wannan malami daga cikin malamai imamu bukhari yake ya rasu hijiran manzon Allah na da shekara 222 to wannan cewa da yi wa qalali yana daga cikin ainihin abubuwan da al-Imam bukhari yake na kanikanci waɗanda suke baiwa ainihin wato masu bincike dama su ta binciko me yasa ya karkace daga cewa haddasana ko haddasani yace ƙalali irin wannan ya kan faru kamar yadda ya faru anan idan ya zama riwaya ce mauqufiya kaga wannan riwaya ce mauqufiya ba hadisi ba ne marfu'i yana daga cikin dalilan da yake sa Bukhari ya haka cewa Umar ne ya yi hukuncin ba hadisin manzo Allah bane sallallahu alaihi wasallam sannan na biyu daga cikin abubuwan da Buhari ke yin haka wani lokaci dan ya kasance wannan karatun da yake so ya kawo anan ya koye shi ne a wurin malamin ba a setting na makaranta ba ya koya ne a gurin muzakara ko a wurin yawon tafiye-tafiye ko wata tattaunawa ko sun gamu da malamin a wajen wata jana'iza a inda dai ba formal setting ne na makaranta ba sai zan malamin ya ba shi hadisi a irin wannan wuri sai ga ya bukatu zuwa ga hadisin to yakan kawo shi da lafazi na qala ko qala lana ko li ko qalan ita kadai yakan yi irin wannan haila yau sannan idan ya kasance ko kuma yana da ainihin wato yana nufata zuwa ga yin riwayan mas'alar da ma'ana idan doguwar kissa ce ko dogon hadisi ya kawo shi a baya ko zai kawo shi a gaba to anan yana so ya takaita ma'anar saboda wata manufa ta wani fiqhu da yake so ya fitar to nan ma yakan kawo shi da irin wannan sigar ko kuma yana ishara zuwa ga wani lafazi wanda bai fitar da shi ba wannan da yake magana da shi anan halama ba a cikin shi asalin hujjar shi take ba akwai wani can wanda bai cika sharadin shi ba a wajen littafin sai ya kawo da kalali ko kalalana ko kala kawai duk bukhari yana yin irin waɗannan karanta littafin annukat nukat al-ibn salah na al-imam al ibn hajar al-asqalani da ya tattauna akan waɗannan da wasu mas'aloli haka al-imam as-suyuti a cikin littafin tadribur rawi sharhin taqrib na al-imam an-nawawi ka take ce ba wannan shine damuwar mu ba saboda ba ajiye na musallar hadith ba zai ce daga ibrahimu daga baban shi daga kakan shi ibrahim anan ibrahim bin sa'ad bin ibrahim bin abdurrahman bin auf shine yake ishara nan ibrahimu dan sa'ad daga baban shi sa'adu dan ibrahim da kakanshi shi ibrahimu dan abdurrahman dan auf shi wannan ibrahimu dan abdurrahman dan auf shine yace lallai umar dan khattabu Allah ya ƙara masa yadda a lokacin yana halifa ya baiwa matan manzon Allah dama su dinga zuwa aikin hajji ba tare da suna da muharrami ba ke na fata mun gano wannan sai sanya musu masu kula da su guda biyu na farko akwai babban sahabi Uthman dan Affan Allah ya kara masa yadda wanda shine yake tsayawa a gaba yana cewa ala la yadnu ahadun minhunna wala ilaihin na yakan yi wannan shele ce kada wanda ya kusa da waɗannan raƙuma kuma ka wanda ya kalle su matan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama shi kuma ɗayan Abdurrahman dan Auf yana bayan su waɗannan su biyu su suke raka su duk shekara su tafi aikin haji to waɗanda ba su tafi a cikin waɗannan ba kaga ya ce matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai zama lafazin yana bayuwa zuwa ga ainihin jam'i da cewa dukkaninsu ne amma a ƙashin gaskiya ba dukanninsu ba ne na farko akwai ainihin wato waɗanda suka ƙi zuwa kamar zainabu ta riga ta mutu zainabu bintu jahash ta riga ta rasu kaga ba zai a ce ta je ba sai kuma akwai sauda sauda ita kuma tun bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi alƙawarin ba ta sake fita daga gidanta ba da haka ita ma ba ta je ba amma su aisha da su hafsa da su safiya su sun ta shiga cikin wannan tafiya ana tafiyar da su sai wannan ya nuna cewa to ga saidina umar ya ba mata dama su tafi aikin haji kuma waɗannan matan muharramin shine eh, manzo Allah sallallahu shi ne mijinsu kuma gashi yaro su ah, ah, Abu Hanifa da aka masa tambaya don yana ba da fatawa cewa ba daidai bane mace ta fita sai da muharramunta aka mishi tambaya akan wannan cewa to ai gashi Umar ya ba su dama sun fita sai ce saboda ai su mata manza Allah kowane mumini muharramin su kuma Allah ya ce wa azwajuhu ummahatuhum mata manza Allah suna matsayin uwaye ne mata ga dukkanin musulmai da haka kowane musulmi a matsayin muharramin su yake duk tawaga da suka mutu tawaga muharramai ne haka al-imamu ainihin Abu Ja'far ne Qahawi ya daga al-imamu abu hanifa da shi da muhammad bin al-hassan shaibani da malam abu yusufa abu yusuf al-qadi dukkaninsu manyan malamai na kasar kufa haka abu jafar da hau ya ba da labari daga gare su a cikin littafin sharhu ma'anil asar na fatan mun gane wani. don haka wannan shine fassarar da ake wa nan wurin cewa waɗannan mata na manzo Allah sallallahu alaihi su kowa muharramin su da haka babu laifi dan sun yi tafiya irin wannan الإمام البخاري سكتوا قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا حبيب بن أبي عمرة قال حدثتنا عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت بخاري أنسوان رواية دقمال منش مسدد لم مسر مسرحد لم مسربل كنا مسدد بن مسر مسرحد بن مسربل bukhari yana mashi kirari yana cewa wa kana musaddadan kasmi malami ne ya kasance mai gam da katar kamar da sunan shi yake al-imam al-bukhari ya kade su da yin riwaya daga wannan malami a matsayin malamin sa sauran kuma banda abu dawud sun yi riwaya daga gare shi abu dawuda ma ya riwaya daga wannan kai tsaye sauran kuma su al-imam at-tirmidhi da nasa'i su ma sun yi riwaya daga gare shi wasitatan amma al-imam muslim bai fitar da hadisin musaddad ba da shi da ibnu majah al-imam al-musaddad ya rasu hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara 228 insha Allah babban malami ne daga cikin as al-asbat malaman hadisi waɗanda suke da riwaya da ainihin ƙarfin hadda sunan shi kenan musaddad dan musarhad al-basri abul hasan rahimahullah shi kuma yace daga abdul wahid bin ziyad kenan abdul wahid bin ziyad shi kuma yace daga habib Ibn abi amra shi kuma habibu ya ce daga aisha bintu talha talha ɗan ainihin wato ubaidillahi kenan yarsa mai suna aisha ita kuma daga aisha ummul mu'minina radiyallahu anha aisha take cewa qultu ya rasulullah ala naghzu wa nujahidu ma'akum shin ba za mu yi aikin jihadi da gazuwa yaƙi na daga kalmar Allah tare da kuma zaje ba ma'ana mu fito mu ba mu yancin mata mu dinga tafiya duk abin da ake a ce akwai kwata na mata saboda gender sensitiveness ko faƙala sai manzo Allah ya ce lakin na ahsanal jihadi wa ajmalahul hajj mafi kyan jihadi da mafi ainihin wato nagarta na jihadi ga mace shine aikin hajji hajjun mabrur hajji wanda yake ya tsiraitu daga barna ko saɓani qalat aisha aisha radiyallahu anha ta ce, fala ad'ul hajja ba da ismaitu hadha min rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi ta tace ni kuwa ba zan fasa yin aikin hajji ba bayan da na ji wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi kaga wannan yana maka nuni akan cewa ashe tun ba yau ba mata waɗanda suka yi ilimi suna son su dinga yin kafada da kafada da mazaje akan komai wannan shine ɗabi'ar su tun ba yau ba. mata duk waɗanda sanda suka samu wani abu na ilimi ko shahara sai suke duk abin da maza za su ya zama su ma akwai kasansu a ciki wannan gender issues ba sabbin ishu ba ne ah, daɗewar su iya daɗewar duniya gaji ta nemi cewa su ma a ba su dama su dinga fita jihadi saboda ana ba a babu akwai gender imbalance ko akwai rashin rashin baiwa mata haƙƙinsu da 'yancinsu 35% su ma su fito wannan eh, sai manzo Allah na mata ah, ba haka bane wannan ba shine karamarsu su ba wannan ba shine darajar su ba ga abin da su samu daraja bautar Allah bautar Allah ta ainihin aikin haji wannan irin kururuwa da ake cewa sai mata sun fito sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza babu abin da zai haifar jama'a cikin al'umma sai fitina kamar da ake gani akwai abubuwan da Allah ya ware mata suna iya maza suna iya tare da maza tare da mata akwai abubuwan da Allah ya ware sai maza kadai akwai abubuwan da Allah ya ware sai mata kaɗai, wannan ita ce sunnar ɗabi'ar da Allah ya halicci mutane wanda da yayi tunani ko kokarin canza wannan babu abin da zai ja a cikin al'umma sai bala'in barnar da ke faruwa a wurare da dama yanzu musamman kasashen turawa da larabawa wanda suka karɓi irin waɗannan tunani ba tare da an tace ba. Allah ya tsara mace kaɗai ke iya haihuwa duk wanda ya mata munaza akan wannan zai shiga cikin fitina ne kawai cewa yanzu maza su tada kayan baya cewa don me yasa su maza ba sa daukan ciki ba wanda zai tada wannan kayan baya ina fata mun gani Allah ya yi maza su zama su ne a akan mata sawa'un a matsayin mazaje suke ko a matsayin iyaye har a matsayin ƴaƴa idan mace tana da ɗa namiji babba zai iya zama kayyum akan ta zai iya zama waliyinta zai iya zama mai gidan ta da ke kula da ainihin wato rayuwarta ta bangaren ba ta shawara da ba ta ainihin wato kulawa a tattalance da sauransu wannan maza ne suke duk sanda aka ce mata ne za su yi wannan to an samu matsala al albani muhammad nasiruddin Allah ya gafarta mishi aka mai tambaya game da irin wannan matsala da ake rayuwa yanzu a kasashen ina hukuncin maza su fita neman kuɗi mata ma su fita yace zai iya halasta amma da sharuɗa ce na farko ya zama mata da ta fita aiki neman kuɗi Ya ce zama cewa ba ta da yaya kuɗi sabuwa sabuwar aure ce ko kuma tsohuwa yanta sun gama girma don katta fita ta bai yayanta su samu cikin shiga cikin tasgaro na ɗaya kenan na biyu kuma ya zama dina ta je ta shiga da shiga ta gari da hijabinta da shiga kirki ya zama kuma babu cakuɗe ɗaniya da maza a janabai ya ce sannan ya zama kuma al'umma ce take da bukata zuwa ga wannan aikin da macen take bai take da bukata zuwa ga aikin ba bukata ta bace ya bukata al'umma ce ya ce sannan kuma duk wanda ta samu ta sani cewa namijinta ne sai in ya ga dama ya ba ta ta kashe na kanta wannan fata sai na ce to gaskiya wannan na gaba ba fatawa kasan mu bace wannan da mutanen kasar su yake dan wannan gaba ɗaya wannan fatawa ba ta yake a nan kasa mata yanzu saboda gadaran ma suna samun kuɗi duk sare na mazaje ya ci gaba da bayani yana cewa idan mutane ba su bi wannan ba ya ce to za a juya sunnar rayuwa shine har yake cewa dan ya samu labarin akwai wuraren da mata ke fita aiki su ban ma mazaje renan 'ya'yansu yace kuma wannan ya saba wa sunna Allah dan mazaje ba sa iya renan 'ya'ya wallahu akbar sai gashi kuma yanzu anan haka yake faruwa so da dama yanzu akwai gidajen da zaka tare namijin nake renan 'ya'yan mata kuma ta tafi neman kuɗi ko kuma ta ɗauki 'ya aiki ita kuma ta tafi yin wani aiki ta bar nata aikin ta tafi yin wani ta ɗauki wata mata aiki Allah shi kyauta da haka duk sanda aka ce a juya sunnar rayuwa mata ne za su dinga fita to an samu matsala shine al-Imam al-Qurtubi yake ba da labarin wani malami a cikin tafsirin sa al-Imam Abu Abdullah al-Qurtubi yake ba da labari malami yake cewa duk wurin da duk kasar da aka samu abu hudu to za a zauna lafiya Daga cike bayyana cewa shugabanni masu adalci malamai na Allah masu wa'azi masu umarni da kyakkyawa da hani da mumuna na hudu yace wa nisa'un mutahajjibat da mata wanda suke katangaggu cikin hijabai in za su fito suna fitowa da hijabai yanzu na farko tukuna ga su dai irin na yanzu ba su fita da hijabi in za a je aiki ba a fita da hijabi sai ɗaɗɗaya sannan kuma an je magana ma a cakuɗe wai babu cakuɗe ne da maza ba ta mata su ba za ga namiji ne oganta namiji ne sakataranta namiji ne direbanta namiji ne colleague ɗinta namiji ne abokin harkar ta tare za su tafi inda za su je wani ma sai ya fi mijinta ma samun fuska a wajenta ba ya fi mijin maganin murmushinta da jin sirrorinta da ba ta shawarwari shi ko mijin saboda dai yusanci ma ya gode godewa wancan yana yana sa mai albarka cewa yana kula mai da matashi. <laughs> wannan wannan bala'i dama da me kama so ko kuma ainihin wato akwai abubuwan da Allah ya tsara maza ba su yi mata ba su yi ibada ilimi kasuwanci da da da, da sauransu wannan maza na yi mata ma suna yi wannan kuma ba wanda yake musu a kai inda ka gane abin ƙarya ne da neman fitina akwai abubuwan da dama maza suna yi mata ba sa kilimin cewa ina nasu ba sa kilimin cewa sam babu nasu ina ne ka taba jin mata suna sun fito suna zanga-zanga cewa ba su gane ba ina adadin mata yan ataba misali a garin nan sai suna so dole in an zo raba mashina yan ataba su ma ba su adadin nasu sun ga yan ataba ko ina adadin mata masu masu aikin saran saran kwata in ana in ana yin kwalbati da masu aiki in ana in ana yin titi din nan laburori da direbobin traktor din nan manya manya me yasa mata ba su zuwa sai sai an ba su nasu kasan a cikin wannan appointment din saboda munafunci ne suna neman inda yake da romo ne kawai inda sai su ce siyasa in za a yi kaza sai an ba su an za a yi kaza sai an ba su amma duk wanda yake na wahala ne ba sa zuwa daidai wajen saboda munafunci da su da mazan da ke taya su baka jin bakin kowa a kai wannan dai dama jama'a wata abin nan ne kwangila ce ta yahudu da ake so a halaka mana kasashe yanzu ka ga larabawa musamman mutanen suriya misra eh, iraki kuwait da makamantansu su sun riga da sun gama kaiwa ga irin wannan lalacewa in ka je kasashen su zaka ga malaman jami'a likitoci ma'aikatan banki ƙwararru akan fannoni da dama duka mata ne mata ne ko ina ga sunan watsa-watsa a waje mazan fa sun ja da baya an galabace su akan alamura. to wannan saba wa sunnar da Allah ya tsara rayuwa ne kuma ba ta dawowa da alkhairi san ba ta dawowa da alkhairi a takaice wannan shine dangane da wannan hadisi a cikin sharhi al'allama al-hafiz ibn hajarin gashi yake cewa wa fahimat aisha wa man wafaqaha min hadha at-targhib fil hajj fi hadha at-targhib fil hajj aisha da waɗanda suka bita akan wannan fahimta suna ganin cewa wannan kwadaitarwa da manzon Allah yau mata zuwa ga aikin haji ibahata takririhi tana nuna halascin maimaitawa ne lahunna ga su matan kama ubiha lirrijali takriru aljihad kamar yadda aka halasta wa maza su dinga yawan maimaita jihadi to haka su kuma mata aka halasta musu su dinga yawan maimaita ainihin wato aikin haji wa qala al-baihaqi al-imam yake cewa wa fi hadisi Aisha haza dalilun ala anna murada bi hadisi Abi Waqin wujub al marratan wahidatan karrijal lal man min ziyada yace a cikin wannan hadisin na Aisha akwai nuni zuwa ga cewa abinda ya aka ji a can baya a hadisin ainihin wato Abu Waqidin shine wajabcin yin aikin haji so ɗaya. amma hakan bai nuna hana ƙara maimaitawa wa fi ala anna al-amra bil qarar fil buyuti da kuma nuna cewa umarnin da aka yi mata aka ce wa fi buyuti kunna ku zauna a gida laisa ala sabilil wujub baya nufin dole ko da yaushe su zauna a gida ma ka samu dalili na shari'a da halatta musu fita za su fito wasu dilla bi hadisi aisha hadha ala jawabi hajjil mar'ati ma amman tasiqu bihi walau lam yakun zawjan wala muharraman yace kuma wasu sun kafa hujja da wannan hadisin ainihin wato cewa na nuna halascin mace ta fita aikin haji koda ba da mijinta ba inda tana tare da wani wanda yake amintacce ke kama sa ya atil bahtu fihi filladi yalihi amma za a zo a tattauna kan wannan matsala bayan an karanta hadisin da ke biye gashi malam yace haddathana abu nu'mani qala haddathana hammad ibn zaid an amrin an abi ma'bad maula ibn abbas an ibn abbas qala qala an sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama la tusafiru maratu illa ma'a dhi mahramin wa la yadkhulu rajulun illa wa ma'aha mahramun فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش, في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج فقال اخرج معها وانا رواية دقائنهم الإمام أبو, أبو النعمان وانا شيني واتو محمد بن الفضل السدوسي كينا akwai abu nu'umam al-hakam ibnu abdullahi al-basri wanda ke riwaya daga shu'ba wannan mutaqaddim ne jiddan an hadha wannan shine abu nu'man muhammad ibn al-fadli as wanda aka san da suna arim suna mushi ainihin lakabi da arim yana da riwaya a cikin dukkanin kutubus sita shi kuma daga hammadu dan zaid ɗaya daga cikin a'immatus sunna fi duniya babban malami ne babba daga cikin limamai hammadu bin zaid ɗaya daga cikin hammadaini kenan Allah ya ƙara mushi rahama shi kuma daga amru ibn dinar kenan kai tsaye shi kuma daga ma'abad abu ma'abad wanda yake bararren bawa ne ga abdullahi dan abbas Allah ya kara ma abdullahi dan abbas ya dashi da mahaifinsa ah, abdullahi dan abbas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tusafiru almar'atu kada wata mace ta sake tai tafiya illa ma'azi maharami sai ya zama tare da ita akwai wani wanda yake ma'abucin haramcinta wato miji ko uba ko ɗa wanda yake rashidi ko ƙani wanda yake muharramunta kowa ko makamancin haka wala yadkhulu alaiha rajulun kada wani mutum ya sake shiga ɗakin wata mace keɓance da ita illa wa ma'aha maharamun sai ya zama tare ita akwai muharrami qala rajulun sai wani mutum ya ce ya rasulallah inni uridu uh, an akhruja fi jayshi kaza wa kaza ce ya manzon Allah to gashi kuma ni ai aini an an sa sunana a cikin lissafin sojoji wanda za su fita a ainihin yaƙi kaza wa mura'ati turidu hajja ni kuma matata ta riga ta yi niyya aikin haji fa qala manzo Allah yace ukhruj ma'aha ka fita daga cikin sojojin ka koma ka bi matarka ku tafi aikin haji a cikin wannan sharhi da mala yake cewa yace wa qad amila aktharul ulama fi hadha babi bi mutlaqi al-ikhtilafi bi mutlaqi hadha wa qad amila aktharul ulama fi hadha bil mutlaqi li ikhtilafi at-taqyidat wannan ainihin wato mas'ala mafi yawan malamai sun yi aiki da watin sakakken nassin saboda an samu sassaɓawa a cikin takaida din da aka samu abin da yake ishara zuwa gare shi shine wani hadisin ya ce kace tafiyar rana ɗaya da wuni ɗaya wani ya ce rana daya rana biyu da wuni biyu wani ya ce kwana uku duk da yake su hanafiya kamar da al'imamu abu jafar bahawi ya ba da labari a cikin sharhu ma'anil asar cewa su hanafiya sun zaɓi kwanaki uku kawai saboda shine mafi tsawon kwanakin da aka ambata amma wasu malaman suke ganin a'a dole a dawo kawai akan duk abin da za a kira da suna tafiya to bai halasta mace ta yi ba sai inda mijinta ko wani muharramanta wa qala nawawi laysa al-muradu min hadha at-taqyid zahiru nawawi yake cewa wannan kaidin da aka yi kwana ɗaya da wuni ko tafiya kwana biyu ba abin da ake nufi ainihin wato ai aiki da shi ba bal kullu ma yusamma safarun duk abin da kira da suna tafiya fal mar'atu manhiyatun anhu illa bil muharram bil mahram mace an hana ta tayi duk abin da kira da suna tafiya to an hana mace ta yi sai inda muharrami fa inna ma waqa'at tahdidu an amrin waqi'in fala yu'mal bi mafhumi yayi tahdidi ne da abin da yake faruwa aikace da haka ba za a aiki da shi ba kenan ko da yau za ta je Kano daga Zariya ko daga Sakkwato ko daga Azare ko daga Huntuwa ta tafi Kano ta je ta yi siyayya a kantin kwari ta dawo ta idawo garinsu su bayan azahar ko inda wannan sunan shi tafiya to haramun ne sai inda muharramunta za ta je Suba daga Kaduna ta gaida babanta ko za ta taho Zariya daga Neja ta gaida sirkuwarta a asibiti asibitin shika in dai wannan sunan shi tafiya to haramun ne sai da muharrami wannan shine kuma asalin mamtsukin hadisin ina fata mun gane wannan wanda kuma nassi ne fi mahallin niza domin akwai riwaya sahihiya wadda take nuna har shi kanshi aikin haji manzo Allah ya ce la tahujjanna ra'atun la tahujjanna ra'atun illa wa ma'aha mahrami wannan riwaya al-Imam al-Albani al-Allama Muhammad Nasiruddin Allah ya gafarta mishi ya tabbatar da ingancinta a cikin asahiha lamba ta uku da lamba biyar. waɗannan shi ne jama'a a muhallin niza don haka nasiha gare ni ni kaina da sauran 'yan uwa mu ji tsoron Allah kawai shi ne mu daina waɗannan abubuwan ba daidai ne kawai a je a samu wata tsohuwa a biya mata aikin haji kawai ta kama hanyar ta tafi yi ta mata murna cewa haihuwa ta yi rana kamata in za ta tafi aikin hajin nan to sai a haɗa ta da wani daga cikin ‘ya'yanta ko jikokinta ko sirkanta ko wani wanda yake muharrami ƙaninta ko wanda shi ma sai a biya mishi tafiya mata hidima ya kuma kare ta inda za ka gane abin munafunci ne sai a je a wurin masu bada biza sai a sa mata mijin biza na ƙarya wanda ma ba za ta san shi ba watakila in ka je ka ga yadda mata suke shan wahala aikin hajji za ka gane ma'ana wannan hadisi sawa'un wanda suke ƙanana din ne masu ƙarfi da ƙuruciya ko ku waɗanda suke dattawa ne tsofaffi wanda jikinsu ya yi rauni wasu za ka tarar ma daga bayan suka sha wahala sai su tsine ma ɗan da ya tura su ya ikin hajjan albarka sai ta tsine mai albarka ya cuce su ne su ba su sani ko da daga baya za su dawo a ta musu murna ba su sa haƙorin hajjiya ana ta musu murna amma a can suka sha wahala za su tsine maka albarka ne kai da ka je ka biya musu kuɗin aikin hajjan haka tafiye-tafiye da ƴaƴa mata suke yi jama'a da sunan za su je makarantu wani gari a tura su jami'a ko a tura su wasu manyan makarantu a wurare masu nisa za su je ma wasu shekara hudu shekara biyar har kasar waje ingila faransa jamus malaysia china dubai eh, da sudan da gasu nan ko'ina in kaje za ka gansu in kaje eh, birnin dubai kaga 'yan najeriya maza da mata mata waɗanda ba su da kowa a can suna zaman kansu ne kawai kamar karuwai za su kama ɗakuna wasu su kwana tare da mazaje wasu su kwana tare da ma waɗanda ba musulmai ba su yi duk abin da suke so kuma iyayensu na nana ta tura musu kuɗaɗe suna zankama musu kuɗaɗe a cikin akawun ɗinsu su sai duk abin da suka ga dama su sa irin sirar da suka ga dama su ci abin da suke so wasu har motoci na hawa suke da shi a can za su je su yanki lasi su sai mota su dinga hawa in sun tashi tahowa su yi gwanjanta haka in ka ji labarai a embassy musamman embassy Najeriya da ke irin Sudan da Malaysia ka ji labaran irin tarka-tarka da karuwancin da ke faruwa da 'ya'yan musulmai hankalin ka zai tashi to haka kuma yake faruwa nan lokali a cikin jami'o'i da sauran manyan makarantu da ƙanana da sauransu waɗanda suke an taskace 'ya'yan mutane da sunan wai suna da 'yanci su duk abin da suke so ga su sun balaga babu babu mai gaya musu magana ta wa'azi ko ta nasiha ga kuma wasu mazaje wanda suke basu gaza su a fasikanci da balaga ba kuma tare suke ne ɗeniya dole barna ta biyu baya dama ba a shirya gaskiya ba wannan zaman ƙarya ne shi sa abubuwa iri-iri daban suke faruwa wanda da yake rayuwa a cikin irin wannan setin ya sa abin da nake cewa to wannan din mai jawo hauhawar barna shine saba wa asalin ka'idar shari'a game da kaiwa da kawowa da ainihin tafiya da yaya mata ya kamata a ce sun yi cikin mutuncinsu ah, Allah dai shi kyauta malam ya ci gaba da cewa ah, wa min qawaidil hanafiya daga cikin ƙa'idar hanafiya su taqdimul khabar al'am ala al-khas hanafiya suna gabatar da hadisi wanda yake am akan khas suna saba wa ƙa'ida sananniya wa tarki hamlil mutlaq ala al-muqayyad da kuma kin daukan mutlaq su bashi ma'anan muqayyad wa qad khalafu zalika huna amma anan sun yi saba sun saba wannan kaida wal ikhtilafu inma waqa fi al ahadith allati waqa fi at taqyid wato asalin a kaida hanafiya ya kamata su aiki da wannan nasu ne da bai kaidin kwanakin ba to amma anan sai suka yi aiki da wanda ya kaidin kwanakin malin yace idan lam tajid zawjan aw muharraman la yajibu alaiha al hajj yace idan mace bata samu miji ba wannan magana sauri ne yace idan mace bata samu miji ba wanda zai rakata bata da aure ko mijinta bai da hali ita kuma bata da halin da ta biya musu tare ko kuma bazawara ce mijin ya riga ya rasu ko yace shi ba zai je ba yana da wani abin yi da yafi mishi muhimmanci misali to aikin haji bai hawkanta ba hadha huwa al-mashhur anhu wannan shine abin da ya shahara daga Sufyan ibn Masruq as-Sauri sufyan bin uyayna ibn uh, masruq ami wa ibn uyayna ba wa anhu riwayatun ukhra akwai wata magana daban daga sufyan ka qauli malikin kamar magana imam malik huwa takhsisul hadith bi safar al farida cewa a keɓanta hadisin banda tafiya ta aikin hajji na hijjatul islam ta farlanci idan ita ce babu laifi ƙalu suka ce wa huwa makhsusun bil ijma shi aikin hajji na sauke farilla to ana keɓance shi daga wannan umumin ta ɓangaren ijima'in da ya faru cewa mata tun ba yau ba suna zuwa aikin haji a cikin musulmai ba tare da suna tare da muharramansu ba ya kamata a tantance tun shin suna zuwa ne a matsayin aikin haji na farlanci koko na maimaitawa وقال البغوي لم يختلفوا في أنه ليس Safaru fi في Fardi illa إلا a زوج أو muharramin. Ah, malaman ba su sabani ba akan cewa bai halasta ga mace ta tafi aikin hajji ba in dai ba na farilla ba sai inda miji ko muharram na farillan shine kawai akwai saɓani amma maimaitawa yin aikin hajji na biyu ko kuma wata tafiya daban wadda ba aikin hajji ba to wannan babu saɓani a gun malamai game da ita illa kafiratan wadda kawai aka ba wa dama ta tafiya ita kadai sai in kafira wadda aslamat fi daril harbi ta musulunta a garin kafirai tana so ta gudu da rayuwarta da addininta to sai ta fito ita kadai ta kama hanya au asiratan takhallasat ko kuma an kama ta ne a matsayin fursuna ko ƴan kama mutane kidnappers suka kama ta ko masu cin naman mutane ƴan cult suka kama wata mace sai ta kubuce daga barinsu to wannan za ta iya fitowa ta gudu ita kadai ba ta jira mu ba ina ba ta mun gano wannan wa da gairu wasu suka ƙara cewa a wimura'atun in ƙasa a timinar rifka ko matar da abokan tafiyar ta suka gudu suka bata ko suka ɓace mata fa waje da rajulun ma'amunun sai wani mutum amintacce game da ita fa ya juzu lahu an an yusibaha wannan ya halasta ya tafi tare da ita hatta balliga har rifka har ya tarar da inda mutane suke abokan tafiyarta ma'ana babu lafiya ya keɓance da ita kamar yadda ya faru da Aisha radiyallahu anha a kissan hadisul ifki kenan ko qalu suka ce wa idza kana umumuhu makhsusan bil ittifaqi falyukhass minhu hijjatul farida in ya zama ma za a kebance wannan umumin da wani abu sai dai a kebance aikin haji na farilla wa qala sahibul mughni ibnu qudama yace shi ko yace bi annahu safarud darura eh ai shi aikin haji tafiya ce ta larura ta dole fala yuqasu alaihi halatul ikhtiyar ba za a yi kiyasi da shi ba a lokacin da take da zaɓi na tayi ko ta bari wali annaha tadfa'u dararan mutayakkanan wato tafiya da za ta yi na kwatar kanta daga wani waje tafiya ce ta larura ba za a yi kiyasi da shi ba saboda za ta cire wa kanta wani cutarwa ne bi hamli dararin mutawahham ta hanyar daukan cutarwar da ake tunanin akwai can in ta zauna masu cin naman mutanen nan ko 'yan yankan kai ko waɗannan kafiran babu shakka akan za su cutar da ita in ko ta kama hanya ita kadai ana tunanin yiwuwa ne to kaga wancan tabbas ne sai ta guje mana tabbas ta shiga cikin mai yiwuwa ina fata mun gane wannan malam ya ci gaba da cewa ah, wa hadha kulluhu min alwajibi ah, min hajjin aw umratin wa agrabal alqaffalu fatarada fatarada fataradahu fil asfari kullaha واستحسنه الروياني قال إن إلا أنه خلاف النص yana magana akan wato magana al-Imam Shafi'i ne da yace shi kuma a wurin shi sharadin mace ta fita aikin haji shine samun miji ko kuma ta shiga cikin mata amintattu kuma yawan wannan amintattun kwaya ɗaya ta isa a ce mace da kawarta su biyu suna cikin aminci babu laifi su je su kama hanya su tafi aikin haji sai ce wannan maganar wato wasu suka ce wajibi ne ta zama tana da kawa abokiyar tafiya dinda ta ji wasu malamai kuma suka ce eh wannan a cikin kowace tafiya ma za a yi haka ba sai aikin hajji ba amma uh, ibn hajarin ya ce wannan abin ban mamaki ne ba magana ce take daidai ba qultu wa huwa yu'akkaru ala nafi al-ikhtilaf alladhi naqalahu al baghwi anifa kaga wannan magana ta nuna cewa bagawi da yace babu sabani akan tafiyar da ba ta farilla ba to ga sabanin an samu wani ya ce ko tafiyar da ba ta farilla ba ana iya samun rifqa amina waqtalafu halil muharram halil muharram wama dhukira ma'ahu shartun fi wujubil hajj alaiha aw shartun fi tamakkun sun yi sabani akan muharramin nan da aka ce tafi da shi shin sharadi ne akan wajabcin aikin haji kamar yadda sharadin aikin haji sai in an samu wato hanya sharaɗi ne na wajabci ko ko sharaɗi ne na iya gudanar da aikin hajji sai in ta sami kuɗin ta biya kujerar misali a irin zamaninmu sanan ta fara to ina zan samu muharrami ko ko tun kafin ta biya kuɗin za ta nemi muharramin da za su yi shawara da shi cewa da shi za a je yaushe kamata a nemi wannan ko ko sai ran da aka kira ta tukunna za ta fara cige yana muharraminta Ya yace fala na ulwuju sai zama ainihin wato wajabcin baya sauka daga kanta wal istiqraru fi zimma, ya zama aikin hajjin yana nan akan wuyanta in ba ta yi ba har sai sanda ta sauke ma'ana mata da ke da kuɗi ba ta da muharrami a yanzu a haka aikin hajji hau kanta sai da inda za ta mutu ba ta yi ba ta yi laifi ko ko sai tana da kuɗi kuma ta da muharrami sannan ya hau kanta yaushe wajabcin ki hawa kanta ina fata mun gane da zaran ta samu kuɗi ko ko sai bayan tana da kuɗi kuma tana da muharrami dan ta yi misali yanzu a ce ga ya mace ta ta mallaki kuɗin mukaddara cewa gado aka ban mata eh, shekarar ta 18 kaga ta balaga amma ba ta da miji kuma ubanta shine rusebowar wannan gada ko ba ta da dan uwa na miji kaga ba ta da muharrami misali to yanzu da zaran ta samu wannan kuɗin aka raba aka bata aikin hajin ya hau kanta ko ko sai ran da ta yi aure ko kuma kaninta da yake kankani ya girma ya balaga ko ɗanta ya ainihin wato balaga misalin tana da shi sannan ne aikin hajji ya hukanta malamai sun sabani akan wannan saboda tsabar ragen karatu da ya musu katutu kenan ko kaga mujahilai ba matanin ma wannan wa ibaratu abi tayyib at-tabari minhum daga cikin malamai abu tsayyib a tsabari yake cewa a sharaitu lati ya jibu hajj Alal rajuri ya yajibu biha Alal mara sharuɗan da suke hawa kan namiji na aikin haji to irinsu ma suna hawa kan mace fa a ranar an tu'addiyahu in tayi nufin biyan aikin haji aikata aikin haji fala ya yajuzu lahum illa ma'a mahramin aw zaujin aw niswatin wato yana hawa kanta a wajabci kamar yadda yake hawa kan namiji to wannan bisa waɗanda suke ganin wajabcin shi ba alal fauri bane cewa ya wajabta amma ba yanzu yanzu ba to ran da ta yi niyyar yin aikin hajjin ranar za ta fara tunanin waye muharraminta wa min al-adillati ala jawazi da safaril marati ma an-niswati thiqat idza umina at-tariqu awwal hadith bab daga cikin hadisan da suke nuna ko dalilan da ke nuna halaccin tafiyar mace ita kadai akan ainihin wato hanyar zuwa aikin haji cikin mata amintattu ko da babu muharrami hadisin na farko da aka ce Umar ya ba mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama su tafiya zuwa aikin haji yace littifaqi Umara wa Uthman wa Abdurrahman ibn Auf wa nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam ala zalika saboda dukkanin waɗannan sayyidina Umar da ya bada umarnin da Abdullahi sayyidina Uthman Abdurrahman dan Auf da su matan da sauran mutanen gari duka sun ittifaki babu babu inkari wa adami abin nan ala zalika wa adami nakiri ghairihim min sahabati alaihinna fi zalika ba sahabin da ya musu inkari wa man aba zalika min ummahatil mu'minina wacce take zuwa daga cikin matan mu'minai din mata iyayen mu'minai fa inna ma abahu min jihatin khassa sun ki zuwa ne dan wani dalili na daban kama ta kaddama kamar yadda ya gabata la min jihati tawaqqufi safari alal muhrim ba wai saboda tafiyar sai inda muharrami ba wala allah hadha huwa nakta fi irad al-bukhari al-hadithaini ahadihima aqib akhar tayi wannan shine hikimar ta sa bukhari ya kawo hadisan daya bayan daya waɗannan guda biyu walam yakhtalifu anna an-nisaa kulluhunna fi dhalika sawa'un illa fi illa ma nuqila an abi al-walid al-baji annahu khassahu bighayri al-ajuzi allati la tashda tushtaha ya ce babu saɓani tsakanin malamai cewa wannan ya shafi dukkanin mata masu ƙuruciya 'yan mata zawarawa wanda suke cikin shekarun ganiyar kensu da sha'awarsu da yadda maza za su kalle su da tsofaffi da dattawa da wanda suka riga suka takwarkwashe duka ɗaya ne amma abul walidil baji shi ya ce a'a banda tsofaffi mata kaɗai waɗanda a ɗabi'ance ana iya sha'awarsu وكأنه نقله من الخلاف المشهور في شهود المرأة صلاة الجماعة ce ya ciro wannan daga sabani sananne wanda aka yi dangane da zuwan mace sallar ainihin wato farilla qala ibn daqiq al-aid alladhi qalahu al-baji ibn daqiq yace wannan magana ta baji takhsisu lil umumi bin nazar ila al-ma'ana ya rage faɗin magana ne ta kallon ma'anata ya'ani ma'amura'atil amril Aglam yana kallon abin da a ɗabi'ance shi ya fi yawa wata aqabuhu bi anna li kulli saqidatin laqiba malaman suka ci diddigen shi suka ce a'a kowace irin mace akwai irin mijin da irin ta yake su in tsofaffin ne akwai tsofi yan uwansu za su je su ta kwarkwasa su tare da haka ba ba ba ne abin maganar baji malai ya ci gaba da cewa a wa qad hitajalahu wa ashara bidhalika ila alwajh almutaqaddim wal asahi khilafu wa qad hitajalahu bi hadith adi ibn hatim marfu'an an yi hujja akan halascin tafiya mace din wadda ainihin wato za ta tafi ba tare da miji ba da hadisin da manzo Allah ya ce yushaku an takhruja dha'inatu min alhira ta ummul baita la zawja ma'a ana nan wani lokaci za a samu lokacin da za a samu zaman lafiya da aminci mace ta fito daga garin hira ta taho ɗakin Allah ta dawafi ba tare da mijinta ba alhadisa wannan hadisi yana cikin buhari din nan wato ukiba bi annahu yadullu ala wujudi zalika la ala jawazi sai aka ce wannan na nuna cewa abin zai faru ne bin cewa abin ya halasta wa ujiba bi annahu khabarun fi siyaqil madhi wasu suka ce ai labari ne go dan yaban musulunci wa raf'i manaril islam da labari akan sanda musulunci ya samu daukaka fa yuhmalu alal jawazi da haka yana nuna halalci to amma wannan ba zai zama nassi ba bayan ga ga hani karara shine kamar da manzo Allah ya bada labarin cewa yayi mafarki ne ya ga mutane kowa da riga wani iya gwiwa wani iya kwankwasan shi wani iya cibiya sai ce wa umar kai kuma taka har tana jan ƙasa sai aka fassara da cewa wato riko da addini da kuma aikin da umar zai na yada addinin musulunci to yanzu wannan ba zai zama dalili akan cewa shikenan babu laifi mutum na iya sa riga ta ja ƙasa ba domin labari ne shi ma kaga akan wato yabo ga umar ba zai zama dalili ba ina fata mun fahimci wannan abinda aka bayar a matsayin dalili baya cin karo da abinda aka bayar a matsayin umarni ko hani umarni ko hani baya daukan ta'awili amma labari na iya daukan ta'awili malai yace wa min al-mustatrab anna al-mashhura min madhhabi man lam yashtarit al-muhrim ah, anna al-hajj ala tarahi yace da abinda abinda baka sha'awa shine waɗanda suka ce wato ba sharadin aikin hajji ne ga mace sai da muharrami ba to a mazhabin su game da aikin haji aikin haji yana wajabta ne ala tarahi babu gaggawa wa min madhhabin man yashrituhu wanda suka ce kuma sharadi ne sai da muharrami annahu hajjun alal fawr cewa dole sai yanzu yanzu wa kana al-munasabu li hadha qawl hadha qawlu li hadha ah, ah, ah, qawlu hadha bil aks abin da ya kamata ya lazimci kowanne a cikin su shine kowa ya dauki mazhabin daya wanda ce aikin haji wajibi ne ala tarahi fatawar shi ya kamata ta dace da fatawar cewa dole sai da muharrami domin shi a shi ba dole sai yanzu ba da kan ta samu kuɗi to ta jira sai ta samu muharrami zai ce to ai dama sai da tarahi ai dama ba dole bane yanzu sai zama kuma a ma'aikace fatawar su ce aka san haka a gun mace suka ce ba sai ta jira samun muharrami ba a umumi kuma suka ce aikin haji ba dole ne wajibi yanzu yanzu ba kana iya samun kuɗin aikin hajji amma ba dole ka je bana ba sai ka gama shiryawa ka yi shekara da shekaru kana tara kuɗin ko kana ganin yiwuwar ka ko ka je waɗanda kuma suka ce aikin hajji ga mace dole sai da muharrami su kuma a wurin su wajibi ne alal faur kaga su kuma da kamata ya ce su ne suka ce alal tarahi dan in sun ce mata dole sai da muharrami to yanzu tana da kuɗinta to kamata yayi sai ta nemi muharramin amma sun ce kuma wajibi ne alal fau amma kuma sun ce mace ba wajibi ne akan ta ba sai ta nemi muharrami yace to da kamata ya a ce kowannen su ya dauki fatawa ɗayan za ta fi dacewa da juna inji ibn hajar ina fata mun gane wannan gashi nan da ya ci gaba da maganganu ya ce wa qala ibn daqiq al-aid hadhihi al-mas'alatu tata'allaqu bil amaini wannan mas'ala ta da alaka da nasoshi ne guda biyu am idza ta'arada wanda suka yi karo da juna na farkon su faɗin Allah walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilai sabila Allah ya wajabta wa dukkanin mutane annas a zuwa ziyarar ɗakin sa wanda ya samu iko kaga amun wannan amun ne sir rijali wan nisa game da maza da mata fa muqtadahu anna listata'a ala safari idza wujidat idza wujidat da haka yana hukunta cewa tafiya aikin hajji da zaran an samu istita'a ne wajabal al-hajju ala al-jami' da zaran ka samu dama to ya wajaba akan ka kai kai namiji haka mace wa qawlu sallallahu dayan amun kuma shine fadin manzo Allah da yake cewa la tusafirul mar'atu illa ma'a mahramin Shima amun shima gama garin zance ne fi kulli safarin akan kowace tafiya fa yadkhulu fihi hajji sai zama hadda aikin haji faman akhrajahu anhu wanda ya fitar da aikin haji daga wancan umumin khassal haditha bi umumil aya ya rage faɗin hadisin da ayar wanda ya ce a banda aikin hajin farilla to ya wato haramcin tafiya ga mace banda aikin hajin farilla to ya rage faɗin hadisin ne da faɗin ayacin wa man adkhalahu wanda yace hadda aikin hajin farilla sai da muharrami khassal ayata bi umumil hadith shi kuma ya rage faɗin ayan ne da hadisi wato ga hadisi anan ga aya walillahi ala nasi hajjul bait nasi ni'am la tusafiru illa ma'a zi mahramin nasun ni'am to wanne ne zai rage wani fadi sai wani ya dauki hadisin sai ya rage wa ayat fadi yake to ya nuna cewa a cikin annasu din nan banda mace sai in tana da muharrami sai wani kuma ya dauki aya sai ya rage fadi hadisin yanda yace to annasu din nan tafiyan nan da aka haramta to banda aikin hajjin farilla saboda wannan aya ko mun gane shi sa kowace fatawa akwai wajihinta amma dai za mu bi mu ji ainihin maganganu da malamai za su kawo sai ya ce faman akhraja sai ce fayyutaju ila ila min kharijin to tunda waɗannan nasoshin guda biyu suna iya rage wa junan su fadi ana buƙatan wani abu daga gefe da zai goyi bayan ɗaya daga cikin maganganun wa rajjahal rajjaha al madhhab ath-thani wa bi umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam akwai mazhabi na biyu na nuna cewa mata su je aikin haji da babu muharrami to an goyi bayan shi da fadin manzon Allah da yace la tamna'u ima Allahi masajidallahi kar ku hana mata bayin Allah zuwa masallaci dakin Allah masallaci na kan gaba ko shine masallacin Baitul Haram sai ce walaysa zalika bijayyid amma wannan fatawa ba ta da kyau ibn dakikin likaunihi amman fil masajidi saboda wannan nassin na kar a hana mata zuwa masallatai yana nufin duk masallatai fa yukhraju anhu al masjid allazi yuhtaju ila safarin bi hadisin nayi da haka zaka iya cewa kai ma ka cire masallacin da kafin aje shi sai an yi tafiya da wancan hadisi wani ya ce ya rage fadin hadisin da cewa an hance ka hana mata zuwa masallatai ko sai kai maka ce to kai kuma ka rage fadin hana mata zuwa masallatai da hadisin da ya ce sai inda muharrami kenan duk masallacin da sai an yi traveling za a je gare shi to sai inda muharrami ya halasta ba ta tasu kaga rikicin bai kare ba kenan malamai kenan yace wa qawlu illa ma azi maharamin da yace zu maharamin ai fa yahillu yana halasta walam yusarrih bi dhikri zawji bai ambaci miji ba وسيأتي في حديث أبي سعيد في هذا الباب بلفظ إلا ليس معها زوجها أو ذو zai bu a bayani akan ainihin wato cewa ko miji ko kuma wani muharrami wa dabitul abinda malamai suke nufi da mahram inda ulama'i man haruma alaihi nikahuha wanda ya haramta ya aure ta ala ta'bid haramci na har abada bi sababin mubahin li hurmatiha ta hanyar wani sababi da ya halasta mishi haramcinta wato sai wanda yake haramcin shi da aure tsakanin shi da ita na abada ne kenan banda mijin kanwarta wanda zai iya aurenta wata rana ina fata mun gane wannan kaga wannan haramci ne wanda yake muakkat banda wani miji na wata kawa dan wannan akwai halastin ma ya aure ta koda yana da mata hudu ita kuma tana da miji kaga ta haramta gare shi a ta na wamra'atin wal muhsanati minan Nisa ko ta haramta gare shi a matsayin ta na wal muhsanati minan nisa to duk da haka ba zai zama muharramin ta ba sai dai irin wannan muharrami da ake na biza na Najeriya sai ce a fa kharaja bit ta'bid ukht zawj ukht zawja kaga yar uwar matarka ta fita ba za ka zama mata muharrami ba wa ammatiha da kuma ainihin gwaggwan matarka bil mubah saboda ya halasta ka aure ta daga baya da kuma bilmuba umul mawtu'a bi shubha da kuma uwar matar da ka taba saduwa da ta saduwar shubha wanda ba ta aure ba wa bintiha da yarta bi hurmati wa bi hurmati hal mula'ana sannan da kuma haramci wadda yadda aka yi li'ani uban da aka yi li'ani akan wata ya ba zai zama mata muharrami ba ko mun gane mutum da matar shi sun taɓa yin majunansa alatsi alatsi ne akan wani ciki sai aka haifi ya mace to kai yanzu wannan uban ba za ka zama ta ba wasasna ahmadu man harumat alat ta'abidi muslimatul laha abun kita imamu ahmad ya tan ya togace wata mata daga cikin haramci mu'abbad cewa mace musulma wadda ubanta kirista ne faqala yace la yakunu muharraman laha idan wata musulunta yanzu a cikin yadda mata suke musulunta din nan baban ta fasto ne ko to wannan mutumin fasto nan ba muharramin ta bane ba zai bi ta zuwa aikin hajji a matsayin muharrami ba li'annahu la yu'minu bi an yuftinaha an dinaha idza khala biha dan ba a munta akan cewa in ya kebance da ita zai kokarin ya maida cikin kafirci ba haka shi an cire shi ka ruwa jama'a da malamu sun ci suke da zurfin tunani akan kawo masail wanda sauran mutane ba sa iya tunusu ومن قال إن عبد المرأة محرم لها يحتاج أن يزيد في هذا الضابط ما يدخله ما يدخله wanda yace bawan mace muharramunta ne to yana da bukatar shi ma anan ya shigar da bawa din wanda zai zama ɗaya daga cikin muharramai wallahu malam ya ci gaba da cewa wa fi akhir hadith ibn abbas hadha ma yushiru bi anna az-zawja yadkhulu fi musalmal mahram فإنه لما استثنى المحرم فقال القائل إن امرأتي حاجة فكأنه فهم حال الزوج في المحرم yace wannan hadisin a ƙarshe yana nuna mana cewa idan wato istisna'in da aka yi miji yana shiga ciki kaga shi miji ai ba muharrami bane shi wanda ya halasta ne ya gare ta ta hanyar aure to to hadisin na nuna cewa miji ya shiga cikin wannan istisna'in domin ga wani miji da ya ji wannan karatun sai ya fahimci abin ya shafe shi sai ya tambaya cewa to yanzu ya fita tare da matar shi zuwa aikin haji ko ya tafi jihadi manzo Allah ya ce mishi ya ainihin fita tare da matar shi wasasna ba'du al-ulama'i ibn az-zawj wasu malamai sun kebance dan miji dan kishiya da ake cewa roƙon mai hakuri in ja mata ko fa kuriha safaru ma'ahu aka ce shi ma duk da muharrami ne baya auren matar uban shi kaga shi ma muharrami ne ga mata uban shi ko aka ce to kar ta fita tare da shi li galabatil fasadi fil nasi saboda yawan barna a cikin mutane dan kishiya zai iya kashe ma mata uban shi a irin wannan yanayin ko ya mata wulakanci ko ya batta ko uwar shi ta ce za ta mai baki idan bai fita batun wannan mata uban ba ko sa haka mata uba take ku kuna kinta uban kuma na so a irin wannan setting namu na Hausawa ko mare ya ci gaba da cewa qawluhu wa la yadkhulu alaiha illa ma'azu maharam illa wa maharamun uh, fihi man'ul khalwati bil ajnabiyya a ciki akwai haramcin keɓancewa da mace wadda take ajnabiyya wa huwa wannan ijma'i ne lakin ikhtalafu hal yaqumu ghayru al mahrami maqamahu fi hadha kan niswati thiqat shin uh, wanda ba muharrami bai iya zama tare da wata mata kamar idan tarin mata ne amintattu kai kuma malamin islamiyya zaka musu wa'azi ko likita ko wani makamancin haka zaka tattauna da su shin dole sai a wurin kowa akwai mijinta ko kuwa suna da yawa yanda zai zama ba keɓancewa bane babu komai wasayihul jawazu abin da yake ingantacce ya halasta li da'afi tuhumati bihi saboda a lokacin da zama ba kai da ita bane kai ɗaya ita ɗaya. to akwai raunin tuhuma cewa za ku yi wani mummuna abu wa qala al-qaffal la budda min mahram al-imam a dole sai in mace ta je makaranta kowa sai da mijinta haka shi yace wa kaza fi nisbati thiqat fi safar al-hajj la min an yakuna ma'a haka nan ko su kansu mata masu tafiya aikin haji a matsayin amintattu sai ya zama dole ɗaya su tana da wani muharrami da ke tare da ita wa yu'ayyiduhu nafsu shafi'i annahu la yajuzu lirrajuli an yusalliya bi nisa'in mufradatin illa an yakuna takuna ihdahunna muharraman lahu shafi ya bada bayani akan cewa bai halasta ka dinga wa mata sallah kamar ashan da limamai suke wa mata a cikin gidaje ya zama kuma duka cikin matan babu mataka babu yaka kawai wasu mata ne na anguwa hajiyoyi suka tara maka kuɗi da geran azumi ka zo kana musulmanci sallah sallar abin nan kamar yadda mutum ustazu sai tafi daga nan tafi abuja kawai yaje ya ta tilawa da daddare ya sauki musu qur'ani ya musu tafsiri da sauransu amma babu muharrama shi ko kwaya daya ciki shafi yace babu kyau wallahu a'lam malam ya ci gaba da cewa wani ƙarabul munzir al-ijma ala anna lirajuli an yamna'a annan rajula ala anna lirajuli man min al khuruj fil asfari kulliha cewa mijina da ‘yancin ainihin wato ya hana shi fita duk wata tafiya in baya tare da ita za a je excursion ne za a je biki gaiso marasa lafiya an yi rasuwa a can kakiyayi yi za su je dubiya wance mijinta ma ya karye ya hatsari a hanyar Lagos yanzu an kai shi asibitin kashi za su cika mota su tafi su gaishe shi a orthopedic duk wani tafiye tafiyen miji na da yanci inji Ibn al-Munzir a cikin kitabul ijma ka hana ta zuwa wannan kuma shine daidai jama'a ka hana ta zuwa sai in za ku je tare ku za ta tafi tare da wani wanda yake muharraminta wa ko uba ko kani ko wani muharrami na gaskiya amma irin wannan tafiye tafiyen da mata suke jama'a ga sunan kawai wannan dayusanci yusanci ne jama'a wannan wato kawai shirme ne muke yi gaba daya ba ba al'ada musulmai bace al'ada ce ta mu ta Hausawa da Nufawa da Fulani da da Sakkwatawa da kowa din da kaje ana yin wannan sai dai kawai ta buga maka waya yanzu mun wuce karaye mun kusa da gadajjaba ai mun sauka a wuri kaza ai ga mu ma za kwana a wuri kaza shikenan kawai to kuma kanan kawai ka zama lusari baka da wani amfani wannan jama'a ya saba wa tarbiyyar musulunci kuma shi yake bude kofa zuwa ga barna iri daban-daban take faruwa ba wai sai zina kawai ko ko kwartanci ba ba mata sukan shiga cikin larura iri daban-daban wanda ba sa iya dauka mataki akan ta yanzu nan kana tafiya cikin hanyar Kano sai ka ga mace ta motar ta ta bugi rami ta fasa taya wata sai ta yi awa uku a wajen ta rasa abin da ta yi bata ma san akwai safaya taya a cikin motar in ma ta sani wata sai da ake a bude a ciro safaya taya a ciyo a ciro jack a dagawa kowa kuma falla gudu yake ba wanda ya tsaya ya taimaka mata sai in an samu wannan kirki ya tsaya ya tunanin to wannan mai faru da ita ko kuma a irin haka sai mutanen da ke kusa da wurin na ƙauye ko wasu mugaye su zo su yi mata kwace na hanset da ɗan kunnaye wani lokaci ma su kwace mota duk wannan yana faruwa ko ta yi dare a hanya ko irin ko ta fada hannun yan fashi ko kidnappers a irin wannan zamanin duk waɗannan suna faruwa ba ɗaya ba ba biyu ba a rasa yadda za a yi kai ko da ma a nan cikin gari ne ba wai a wajen gari ba in mace ta fita da mota yanzu tana overheating fashi kenan. zafi kawai mota ta ba ta yi mata komai ba sai ko ta buga maka waya cewa mota ba ta lalace a sayin da za ka yi kawai a da ma ta kulle mota wajen ko ta ƙara gaba abinta so tana sauri ka taimi sun ɗin bikin da za a yi duk wannan jama'a wallahi ba addinin Allah ba ne ba mutanen kirki ba ne ba haka salaf suke yi ba za ka shiga ta taimu malam ya ci gaba da cewa qalan nawawi fil hadith taqdimu al aham fal aham min al umur al muta'ariba fa innahu lamma arada lahu al ghazw wal hajj rajjaha al hajja لأن امرأته لا يقوم غيره مقامه في السفر معها bi khilafil ghazwi wallahu alam nau yake cewa hadisin yana nuna cewa a dinga gabatar da abin da yafi muhimmanci kafin wanda yake biye da shi a muhimmanci jihadi al'amari ne muhimmi amma a jihadi wani na iya wakiltar wani zuwa aikin hajjin matar shi al'amari ne mai matuƙar muhimmanci kuma babu wanda zai wakilce shi akan wannan da haka manzo Allah ya ce ka tafi ka bita da zai halasta ya kyare ta tana cikin amintattu fa sahabbai ne fa abokan tafiyarta da manzo Allah sai ya ce mishi ba komai yi tafiya ka kawai ai tana cikin amintattu ba komai ya mutanen kirki ne mun yarda da jama'a mu wannan fa zama zamanin sahabbai ne fa ina kuma ga zamanin mu dinan yanzu duk wanda ya taba yin tafiya ya san irin wannan bala'in yana faruwa musamman tafiya da za a yi ta mai tsawo a ce za a hau luxurious har zuwa Lagos ko za a hau jirgi za a je a yi transit a Cairo ko a Dubai ko a abu dhabi sannan a sake hawa wani aje a sauka a kuala lumpur ko a sauka a ainihin wato eh, new york city ko ina ne za ka ga cakwaɗe ɗaya ne da za ku yi da fasinjojin har za ku zama kamar yan uwa wani a nan yake gamuwa da wata mata kawai sai su zama saurayi da budurwa guda nawa ma in aka je za a yi transit ma ɗaki da za su kwana ba za ma ta gaya mashi tana da miji ba in ma tana da mijin za ta kashe wayar ta mijinta ba zai same ta ba wannan yana faruwa sosai kai akwai wani gwamna ma da a irin wannan jirgin ya samu mata da yake eh, neman ya mata na kirki sai ya aure ta gwamna ne kowa ya san shi da za faɗi sunan shi a jirgi ya tsinci mata kawai daga zama kujera da kujera ya ki suna na wance ina za ki je zan je zan je <laughs> california ne ok ni ma san nan da fa'ai shi kenan kawai aka transit aka kwana ana aka tashi the next thing kawai sai suka yi aure to duk irin wannan yana faruwa jama'a in ka ban mota daga ka hawo mota daga nan za a je Lagos ko za a je Maiduguri ko waye dindin kubarcin ka sai ka saba da wani saboda ba ka zo haka kai ta shiru kamar kamar gawa ba dole kai magana tunda za a tsaya za a fita za a shiga da sauransu ko ba kamar tafi za a shiga bane daga nan zuwa Kongo daga nan zuwa Samaru zaka iya ka ka furtike fuska ka kiyo kowa magana a sauka to amma wancan tafiya ta tafiya to in ya zan mace tana cikin motar shikenan ta zama kawai farisa ta zama target ga kowa musamman ta da kyakkyawa halitta ko ta da kuruciya amma aka ganta da mijinta ba wanda zai kula ta jama'a na fata muna gane wannan to da kan bi shari'a sai mu zauna lafiya imam al-bukhari yace qala haddathana abdanu qala akhbarana yazid ibn zura'in qala akhbarana habib ibn al-muallim an ata'in an ibn abbas radiyallahu anhuma daga ainihin abdaru shine abdullahi ibn usman ibn jabala al-azdi abu abdurrahman al-marwazi shi kuma yace daga malam yazid ibn zurai'in daga habibun al-muallim habib yace daga afa'u daga ibnu abbasin qala lamma raja'a annabi sallallahu alaihi wasallama yayin da manzon Allah ya dawo min hajjatihi qala li ummi sinan al-ansariya yace wata mata mai suna ummu sinan al-ansariya ma mana aki min al-hajji me ya hana ki zuwa aikin hajji qalat tace abu fulani ta'ani zawjaha kana lahu ma bihani hajja ala ahadihima tace baban wance ko baban wani mijinta kenan yana da ainihin dabbobi guda biyu waɗanda ake amfani da su wajen aikin gona sai ya hau ɗayan su ya tafi aikin hajji akai wal akharu ɗayan kuma yasqi lana yana mana ban ruwa a gona ɗayan raƙumin da wato rashin abun hawa ne hana tafiya kenan qala sai manzo Allah ya fa inna umratan fi ramadana taqdi hajjatan ma'i to ki ki umara a ramadana za ta daukan miki matsayin aikin hajji tare da ni rawahu ibn jurair jin an ata'in سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبيد الله ابن عبد الكريم عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم wannan wani kana ne bukhari yake yana kawo ya kawo mana saboda ata'u yana yin ainihin tablisanci, to shine ya kawo wata riwaya cewa ibn ya yayi ma habibul muallim mutaba'a daga ata'u kuma a wannan riwaya ata'u yace sami'tu ibn abbas sannan ya ƙara kawo wani shahidi kuma daga abdul karim daga ata daga jabiru dan abdullahi radiyallahu anhu wannan eh, abin shi kawai musalawul hadis ne ba nan ne eh, ainihin mahallin shi ba kada eh, gashi yamma ta yi kada mutane su fara ciwon kai ko to to bari bari kawai mu tsallake shi yanzu kaga wannan yana nuni zuwa ga cewa ne manzala sallallahu alaihi wasallam ya ba matar umarni ta tafi aikin haji badi amin ta tafi umara idan azumi ya zagayo to bai ce mata kuma in zaki tafi ki tafi da mijinta ba kamar ishara akan zahiri nuna halalci to amma kamar yadda aka faɗa a can sai a ɗauko sauran dalilan sai a kara akan wannan don su kara mashi ƙarfi qala haddathana sulaiman ibn harbin qala haddathana shu'ba an abdul malik ibn umair an qaz'ata mawla ziyad maula ziyad qala yace sami'tu aba sa'id wa qad ghaza ma annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama 12 ghazwa yace naji abu sa'id wanda yayi yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har so goma sha biyu so dozin guda yana zuwa yaƙi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama qala ce shi Abu sa'idin yake cewa arba'un hunna min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wasu abubuwa guda hudu ji su a gun Allah sallallahu alaihi wasallama au qala ko kuma yace yuhaddithuhunna yana bada waɗannan bayanai guda hudu anin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a wata riwaya ta kushmihani ta zo da lafazin akhadhahunna akhaztuhunna annabi sallallahu alaihi wasallam fa ajabatni maganganun sun burge ni anaknani ko maganganun sun zauna a cikin zuciyata ba na manta su na ɗaya Allah tu safira ra'atun masirata yaumaini laysa ma'aha zaujuha kada wata mace ta tafi tafiyar guni biyu sai da mijinta audu maharamin ko da wani ta, wala sauma yaumaini kada wani mutum ya azumi a wasu ranaku guda biyu alfitri wal adha ranan karamar sallah da babbar sallah shine magana ta biyu kenan wala salata ba'da salataini kada mutum ya sallah bayan salloli guda biyu ba'da al'asri hatta ta ash-shams bayan la'asar har rana ta fadi wa ba'da subhi hatta tadlu ash-shams bayan fitowar rana bayan asuba fitowar rana shine na uku kenan ko wala tashaddu rihalu illa ila salasati masajida manzo Allah kuma yace kada a niki gari a tafi wani masallaci sai dai masallaci guda uku masjidil haram wa masjidi wa masjidil aqsa masallacin makka da madina baitul maqdis wannan hadisin da bukhari ya kawo na karki alama akan shi ma abin da ya karkata zuwa gare shi kenan mana ya kawo maka duk gangan da suke na mazhabi kaza mazhabi kaza amma ga na karki shine karki a cewa ya karkata zuwa ga umumin haramci to kamar yadda muka ambata tun aran nan malamai irin su ibnu taymiya a cikin al-ikhtiyaratul fiqhiyya da al-imam malik da ainihin al-imam shafi'i su suna ganin halasci idan aikin haji ne na farilla cewa tana iya bin rifqa amina su al-imam ahmad da bukhari a bisa take take shi dinnan da wasu malamai daga cikin muhaqqiqai irin su ibnu hazmin a nan kurkusa su malam Muhammad Nasir Albani da fatwa ta allajinatu da'ima ta kasar Saudi Arabia ta ainihin su bin Baz da su Uthaymin da su ainihin wato Abdul Musin albadar badar da fatwar da malam Bakar Abu Zaidin ya bayar Allah ya gafarta musu gaba kidansu duk waɗannan malamai suka tafi akan asalin haramci wanda kuma wannan shine nassin da abinda nassin yake nunawa cewa bai halasta mace ta tafiya kowace irin tafiya ba sai tare da muharraminta sabani ya zo ne game da aikin haji wanda yake na farilla gare ta shi ma ba wai na maimaitawa ba irin yadda mata suke maimaita aikin haji musamman hajiyoyi da masu kuɗi da attajirai da 'yan siyasa suna maimaita aikin haji ko to duk sana ta maimaita ta tafi da muharraminta sai mu koma cikin littafin zadul ma'adi da malam yake cewa sun masara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya tafi wa huwa yulabbi بتلبيته المذكورة والناس معه يزيدون فيها وينقصون وهو يقرهم ولا ينكر عليهم manzo Allah ya ci gaba da tafiya yana ta yin talbiyar sa da aka ambata labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak rabbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak wanda yace talbiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane suna karawa suna ragewa baya musu inkari haka Imam Malik ya fitar a cikin Muwatta da Bukhari da Muslim dukkaninsu daga sahabi abdullahi dan umar an samu wasu sahabbai suna canza talbiya kamar shi abdullahi dan umar yana cewa labbaika labbaika labbaika wa sa'adaika wal khairu bi yadaika labbaika war raghaba labbai ah, war raghaba ilayka wal amal haka an sami wasu kaman ah, su Jabir dan Abdullahi suna kala suna kara labbaika zal ma'arij labbaika zal fawadil to duk wannan kare-karen da suke yi manzala Allah sallallahu alaihi bai ainihin wato yi musu inkari ba bai hana su ba wannan na halaccin ƙara wasu lafuzza kenan kai tsaye a cikin ainihin wato talbiya i za iya karawa amma bisa takaituwa akan waɗannan ƙare-ƙaren da sabai suka yi don ka kara wani yanzu kai waye zai kuma a naka cewa ya yi daidai wala zima talbiya tahu Allah ya ci gaba da yin talbiya tsawon tafiyan nan haka za a yi yin talbiya sai dai in ka gaji ka dan saurara ko in ka ji bacci akan abun hawa ko za ka ci abinci ko za ka yi wani abu daban ko za ka shiga bayi haka ya ci gaba da talbiya falon ma kanu bin rauha yayin da suka zo wani gari da ake ce ma ar-rauha'u wani ƙauye ne akan hanya hanyar makka daga madina an ce mil arba'in ne daga garin madina ra'a himara wahshin aqiran sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ainihin wato wani wato jakin daji aqiran ala katir qatil kenan ma'anan aqir ai ma'qur to lafazin aqir yana bayuwa wannan ismul maf'ul ne na ɗayan biyu ko dai ya zama daga aqarahu ya aqiruhu aqiran ko aqarahu ya aqiruhu mai shadda kenan to idan mai tashili ne mara shadda ma'anan shi aqarahu ay jarahahu wanda aka ji masa rauni idan kuma a karahu ne mai shadda to ma'anan shi wanda aka sare mai kafa ɗaya kamar da a jahiliya idan za su yanka raƙumi sai a fara sare kafar shi guda ɗaya ta yadda da zaran an soka mishi ainihin wato abinda suke sokawa a jikin wuyan to kawai sai ya fadi gashi nan Amir Qais ya kawo duka lafazan guda biyu a cikin mu'allakasa inda yake cewa wa yau aqartu lil azara فيا عجبا من كورها المتحمل فظل العذارى يرتمين بلحمها وشهم كخداب الدمقس المفتن ويوم دخلت الخضر خضر أنيبة فقالت لك الويلات إنك مرجلي تقول وقد مال الغبيط بنا معا أقرت بعيري يمرأ القيس فانزلي كاغا تشند يتي ويوم أقرت للعذارى مطيتي in tuna muku ko in ba ku labarin radda na yanka ma 'yan mata raƙumata to nan tun da ya yi bayanin har suna ta watsi da nama da kitse da ya ce fazallal azara yar tamina bilahami 'yan matan da suka ci raƙumin naman ya ishe su sai suka dinga jifan junansu yar tamina bilahamihi da naman raƙumin wa shahamin da kuma wani kitse ka hudda biddi mufattani fariƙar kamar an zubar da azurfa kuma raƙumin fa ba na shi ba Raƙumin baban shi ne ya je ɗauko kawai da suka ce suna jin yunwa sai kawai yanka musu shi ya gasa musu suka ci abin da su sauran kuma suka dinga watsi da shi to ka ganin sai ka ɗauka daga akara ne kenan ya yanka musu can kuma da ya ci gaba da cewa wa yawma dakhaltu al-khidra khidra unayrati fa qalat lakal waylatu innaka murjil fa qala taqulu wa qad malal ghabitu bina ma'a da za a dawo gida sai aka rage mishi hanya a kan raƙumin ita unaiza ɗin sai dinga leƙawa yana mata gwalo yana mata shiɗanci, da ainihin kwarkwasa sai ya ce to lokacin da ɗan ɗakin da ke kan raƙumin yake karkacewa da mu gaba ɗaya sai take ce mishi ƙarta ba'iri ka jima raƙumi na ciwo yamra alƙaisi fanzili don Allah ka sauka to wannan ƙara na biyu din ma'anar shi ai jarahta ba'iri ka ji masa rauni can kuma ƙara ya yanka musu to haka lafazan suke aqarahu ya aqiruhu fa huwa aqirun kamar da yake a lafazin qatil da jarih ala wazn fa'il to a zahiri anan kaga wanda aka jima rauni ne kenan domin eh, da sauran rayuwarsa da yace eh, da'uhu fa innahu yushku an ya'ti sahibahu ku kyale shi wanda ya ji mishi rauni ko wanda ya ya kashe shi zai zo ya tarar da shi fa as-sahibu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mai shi shidin ya bugu manzo Allah fa kala yace ya rasulullah sha'anukum bi hadha al-himar na ban muku wannan naman ku yi amfani da shi fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abubakarin fa qasamahu bainar rifaq sai manzo Allah ya sa sayyidina abubakar ya rarraba kowa da ke wurin aka san mishi naman aka rarraba musu mala yace wa fi hadha dalilun ala jawazi akalil muhrimi min saydil halali wannan na nuna halascin wanda ke cikin harami ya ci abin da aka yi farauta daga ainihin wajen harami idan lam yasidhu li ajli in ya zamba shi aka je aka wa farautar ba wani ne kawai ya farautar sai kuma ya ga wani ya baka nama wa amma kaunu sahibihi lam yuhrim kasancewar wannan mai farautan ba cikin harami yake ba fala'allahu lam yamurra bidil hulaifa saboda shi bai riga ya wuce a ainihin miƙaci ba yana bayan miƙaci a huwa ka abi da tafi qissati wannan ya kama da ƙisa abu da wannan jarumin sahabi daga cikin mutanen madina ɗaya daga cikin sahabai jarumai wanda ya daga cikin ainihin wato asadun ne min shi shine abu da rabi'i bin al-haris ko radiyallahu anhu ƙisa shi na cikin bukhari da muslim zai al ahmad wanda ya je ainihin wato ya farauta da aka fito za a tafi garin makka sai manzo Allah ya ce da kai da suwa ne ku ku bi bakin kogi ma haɗu da ku a waje kaza wato sun yi ribadi sun tare wasu manzan Allah gaba kogi dan tunanin kada wasu 'yan ta'adda su taso to a can da ya sai ya ga wato wasu ka ɗauki harama shi bai ɗauki harama ba har aka tun sai ya ga jakin daji kamar yadda ya ba da labari sai ya bi shi a guje ya farauce shi sai ya kawo su manzan Allah sai nama kafin ya kawo su manzan Allah shi da jama'a shi suka zauna suka ci suka koshi bayan sun koshi sai suka ce to fa mun yi kuskure mun ci naman farauta muna halin harama sai suka tattare suka ajiye da suka samu manzan Allah sai alaihi inda suka same shi suka tambaye shi kaji kaji abin da ya faru sai ya ce shin wani a cikin ku ya mai ishara ko ya neme shi da ya mushi wannan farauta ko ya taimaka mishi da koda as suka ce a babu irin babu ko haka yace to babu komai a raba shi ma a bashi nashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yace sauran mutane suka ci shine abin da yake ishara nan kissa Abu Qatada radiyallahu anhu wa tadullu hadhihi al-qissa ala anna al-hiba la taftakiru ila lafzi wa habtu lak wannan hadisi na nuna cewa kuma kyauta da raba mutum ba dole sai an samu siga ba kamar aure bane aure dole sai an ce an kahtuka amma kyauta za a iya miƙo maka abu kawai ya zama kyauta ko a aje maka kawai a inda aka san zaka gani ina fata mun gane wannan in ka aikawa da matarka kati cewa kake mi ga na turo miki kyautar kati da ta ga kati ko ta san kyauta ne kaga tirkaiyan in ka miƙa wa yaro kankani abu ba sai ka ce na baka kyauta ba ba dole sai an yi siga ba dan me yace Usman da Allah sha'anukum bihi na ban muku hakanan kuma bal tasihu bima yadullu alaiha tana inganta da abin da ke nuni zuwa ga cewa an baka ne da abin da ke nuni zuwa ga cewa an baka ne to ya inganta kamar da kasuwanci haka yake inganta kamar da ainihin wato Khalil yake fada a cikin muktasar din shi cewa wa in bi mu'atati yuqadu al-bay'u bi kulli ma yadullu ala riban sai ce wa in bi mu'atati ana kirga ciniki ana kula ciniki da duk abin da ke nuna yarjejeniya koda da ba na in baka kawai ka shiga shago kawai ka miƙa hamsin sai kawai ka ɗauki zoɓo ka ci gaba da sha sai mai shagon kuma ya ɗauki kudin shi saka a cikin burgamin shi ka gaba ku magana ba wata dillu ala kasmatihi lahama ma a ibamihi bit tahari yana da kuma halarcin raba abu in an tashi raba abu ba dole sai an raba keke da keke kowa ya samu irin na kowa ba kamar da ake raba naman kakawa ba dole sai an saka a kilo kowa nauyin nashi ɗaya da nashi na wani ƙashin da ke cikin na wani ya fi namun da ke cikin na wani kaga da aka ce a raba kawai za a bincina wa kowa abin da ya samu ne don kamar da ba shi ke cewa daidai sai Allah <laughs> wa yadullu wa tadullu ala anna sayda yumlaku bil isbati yana nuna cewa kuma shi abin farauta wake mallakar dabbar da aka farauta shi ne wanda ya iya harbanta ya tsaye da ita ba wanda ya riske ta bayan an harbe ta ba kaga da da suka ganshi dabba ta riga ta galabaita sai manzo Allah ya ce ku bashi me shi zai zo waye me shi wanda ya harba ba su da suka same shi yanzu ya faɗi gashashe ba ina fata mun gane wannan kenan wanda ya sa tarko ya kama abu to nashi ba wanda ya zo tare da shi akan tarkon ba wanda ya harbi dabba ko tsuntsu ya ji mai rauni to nashi ne in wani ya je tare da wannan tsuntsun ko dabba a gaba to ba nashi bane kai da ka tarar da shi bayan wani ya riga ya yi aikin raunata shi wanda ya ba shi raunin nan shine ke da shi wa izalati imtina'i wanda kuma ya gusar da ainihin wato wato abin nan rashin tafiyarsa wanda ya gusar da shi daga daga lafiyarsa wa annahu liman asbatahu la liman akhadahu cewa kuma wanda ya iya tsaye da shi din nan shike da shi ba wanda ya tarar da shi ba wa ala hilli akli lahamil himaril wahshi wannan nuna cewa kuma jakin daji namun shi ya halarta ba kaman jakin gida ba wannan da ake ce ma zebra ko shine jakin daji ko to ya halarta a ci namun shi halas ne wa ala tawkil fil qisma kuma ya halasta a nada wani ya zama wakili ya raba abu kaga cewa akai su manzon Allah an ba ku ya rasulullah sai manzon Allah ya ce wa Abubakar tashi ka raba kenan ba dole sai wanda yake shugaba a cikin tafiya zai raba abinci ko ya raba allowance ko makamanci haka ba wa ala kaunil qasimi wahidan kuma da kasancewa shi ma mai rabo ɗaya ne daga cikin mutane ka san shi irin ka san mutane ba yadda ake cewa wai al'aqilu man bada abi nafsi ba kada mutum da an ce ya rabo sai ya kwashe ya fi na kowa a shi ma ɗaya ne daga cikin mutane duk abin da aka ce ka raba to ka raba ka ba mutane irin abin da za ka samu hasali mana daga cikin dattaku da halin girma kar ka ɗauki naka ka san sai kowa ya ɗauki na shi ka jira sai kowa ya dauka dan ka gama raba kace to bari fara dauka ta yi wannan kasan da ka dauka kai wani magudi a cikin shi akwai ta fidifi da ka saka a ciki ina fata mun gane wannan zamu tsaya anan sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am